العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وبعد an حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله Allah maɗaukacin sarki ya kawo yau sha shida ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in kuma yau ashirin da shida ga watan tara miladiyya dubu da goma sha takwas a wannan majalisi mu mai tarin albarka da muke karantar waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam za mu tashi sirar sahabi na saba'in da ɗaya abdullahi bin hudafa radiyallahu ta'ala anhu abdullahi bin hudafa radiyallahu anhu shine sahabin da za a fara bamu tarihin shi a yau mala ya sa ya ce alishi ila'u bil iman bil iman nuna ɗaukaka ta hanyar imani ko kuma ɗaukaka tana tabbata ne da imani duk wata ɗaukaka da mutum zai samu idan ba ba imani a cikin ta kaskanci sau da kalif shirla'u bil iman za mu ga yadda giduna abdullahi ibn hudafa radiyallahu anhu ya ɗaukaka ko kuma ya nuna babu wata ɗaukaka idan ba a cikin imani ba tun matsayin mutum zai samu idan ya rasa imani ta wannan ɗaukaka tashi a tsara ce kuma ɗaukaka ce ta ƙasƙanci man huwa waye shi huwa abdullahi ibn huzafa abni qais ibn adi ahad as-sabiqi sunan abdullahi sunan babansa huzafa sunan kakansa na farko kai sunan kakansa na biyu adi أحد الشادي كينا هنا تشم مغباتانا فوقو فوقو بين تشم مغباتانا فوقو فوقو عند الله سبحانه وتعالى مسشيدا وما يتبع بتواس ين الجنة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم to yana cin as-sabiqun al-awwalun hajar ila al-habashati yayi hijira zuwa habasha ونفذه النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى sannan manzon Allah sallallahu alaihi ya zartar da shi ya aike shi a matsayin ɗan saƙo zuwa ga kisra wato azimu farish qala ibn manda al'imamu ibnu manda rahmatullahi alaihi malamin tarihi ko malamin hadisi kuma malamin aƙida ya ce shahida basharan shi abdullahi ibn hudafa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci badar yana cin albadariyun guda da sha wani abun nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a game da hakkin su wa ma adraka anna Allah qad ittala ala ahli badr fa qala fa'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ko yana ciki da falaloli da yawa falalarsa ta farko dai yana cin asabiquna al-awwalun falalarsa ta biyu ya yi hijira zuwa habasha sannan falalarsa ta uku ya halarci yaƙin badar wanda annabi sama ya faɗi falalarsu haka sannan kuma falalarsu ta hudu annabi sallallahu alaihi sama ya zaɓe shi cikin wannan da ya tura su su kai ma kisra saƙo kisra azimu faris wa qala ibn shihab الإمام محمد بن مسلم ابن شهاد الزهري رحمة الله عليه يتشي أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره يتشي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يا باشي لا باغي daga ابن عباس ya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى النبي صلى الله عليه وسلم يا أي كيشي للتافي زوا كسرى للتافي وسيكا أنا يا أي كيشي زوا كسرى وسيكا ma abdullahi ibn hudafa tare abdullahi ibn hudafa shi ibn abbas aka aika tare abdullahi ibn hudafa zuwa kisra ma abdullahi ibn hudafa suhani tare da abdullahi ibn hudafa suhani ta aike su ya je ya kai wasiƙa zuwa ga kisra فأمره أن يدفعه إلى عزيم البحرين sai ya umarce shi cewa ya ba sarkin buharai wanda mulkin sa a lokacin yana karkashin mulkin kisiran ne buharai ne wannan tamun din nan buharai din nan tana da tarihi tsohuwar ƙasa ce shi yasa ai kake ganin har yanzu ai tana da tana da boda da Iran ita Bahrain ba tana da boda da Iran suna dai daga cikin biladul khalid al-arabi wanda suke da boda da iran kuma shi yasa kake ganin iran tana kanshi ta tana shaka kanshin ta tana ganin a mafarkin ta kamar wata rana za ta iya laƙuni ta shi yasa yanzu eh, akwai 'yan shi'a da yawa a bahrain iyaka allah ya taimaka su shugabannin ƙasar ahalus sunna ne amma mafi yawancin yan kasar bahrain akwai yan shi'a da yawa a cikin su sai aka kai masarkin bahrain wasiƙa fadafahu azimul bahrain ila azimi kisra shi kuma sarkin bahrain din sai mika masarkin kisra wasiƙa ba qara'ahu kharaqahu lokacin da ya karanta wannan wasikar sai keta ta kawai ya keta wasiƙa وثيقا النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهري الإمام الزهري رحمة الله عليه سيتي فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق ya musu addu'a yace ce Allah ya muzutsuka su kamar yadda suka wannan takarda suka muzutsuka shi sannan manzon sama ya ba da wata magana ya ce idza mata kisra fala kisra ba'dahu in ya mutu to ba za a samu wani kisra ba bayan sa har duniya ta nade ana nan ana nan sai ya mutu an duk kuma tare. aka zo aka ce ai ya mutu kuma yanzu an nada mace yarsa manzon su ne ce lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan shi mutanen da duk suka ramace shugabanci to ba za su samu falahi ba ba su da rabo har abada su ɗauki shugaba shugabanci ga baki ɗaya su ba mace to za su ba ba ba ba ba ba ba ba ba samun falahi ba za su samu rabo har abada ba za su samu rabo ba za su ga cin nasara ba wanda suna ganin cin nasara irin wanda ake kirga shi a duniya ai falah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lan yufliha qaumun ba su ba falahi kalmar falahi kalma ce da ta kunshi ta kama da kalma alkhair shi abin da ake ce ma shine duk abin da ya kasance zai zama abin da rai ke so mai daɗi kuma mai amfani wanda ba zai cutar da rai ba shi ne ake ce masa alkhairu kuma shine alfalahu so ba za su samu falahi ba kultu malam ya ce mai littafi فاستجاب الله تعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم sai Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar manzansa sallallahu alaihi wa sallam famazzaqa mulki kisra ya mutsutsuka mulkin kisra wa abada mamlakatahu sannan kuma ya halakar da masarautar su gabaki dai ta zama bata wannan ya faru a zamanin sayyidina Umar aka kawo ƙarshen masarautar gabaki ɗaya ya zama bata وقطع دابر وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين في أقين كباين وقطع دابر القوم الذين ظلموا في أقين كباين وأن سقي ذالنشي والحمد لله رب العالمين بوي تبكي بألا من أكتبكي وبنجزا هالتو سورة كم دقونا اللوقة تبكي كرا أنجما لكسرا حتى مسلم da daular sa ta dawo ta شي ta musulunci أدب التلاوة لدب كرات عن أبي سلمة رضي الله عنه أن عبد الله بن حذافة قام يصلي الرويت رواية ضد أقول مغنغنو أكنتا سوى عبد الله بن حذافة يا تاش يصلي ينا سلة فجحر شيء بين كراته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن حذافة مدرسة يا قيم حذافة لا تسمعني وسمع الله قد تجيدني تجيد الله قد تجيدني تجيد الله دعما ابن داكي تيما الجهو شيني متاكم فوقو شيني تسميع النفس قد ما كان جيد كانك بكرة تنك يتي كان جن ابن داكي كانك سنيش جهو أقيدوا بتسميع القريبي kajiyar da wanda yake kusa da shi duk shi ma jaharu ya ya ƙari na idan ko ka zama kada tasmi'ul ba'idi kana ji da wanda yake can nesa to kada da ce na rafu sauki ce amma mujarradul jahri an yakuna bi tasmi'in nafsi mutum ya ji da kansa sannan sana jin abin da yake a sirru sirrantawa baya zama baya zama ajiyar da ajiyar da ajiyar da waɗanda suke suke kusa mutum ya zama bai jin abin da yake yi adabu tilawati ga shi nan ibn sa'ad ya wuce cin tabaqat kubra قلت وجاءت أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره hadisai da yawa sun zo a cin al bukhari da wannan sa dalatun ala istibadi wa raf'i sauti bil qira'a su kuma wannan hadisan sun ci karo da wannan wannan ya ci karo da su su suna umarni ne cewa suna nuna cewa irin karatu in za a yi daga murya idan za a yi karatu mislu qawlihi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi soso ne yake cewa ma azina Allah li shay'in ma azina li nabiyyin hasan sauti yatazanna bil qur'ani yadharu bihi ma azina Allah shay'in Allah bai bai saurari wani abu ba ma azina nan ai ma sanda Allah bai taba sauraron wani abu ba ma azina li nabiyyin kucin yadda ya saurara li nabiyyin wani annabi hasan sauti wanda ya zama muryarsa na da daɗi يتغنى بالقرآن وان غير كراتين القرآن كراتين سنادائي يجهر به كما يبين وند الكراتين هذا ومعنى أذن أي استمع ألا يسورار وهو إشارة إلى الرضا والقبول ما الإمام النووي رحمة الله عليه شيء إشارة شيء زواجا ألا يا يبدأ أبن متن يقول يا كراتنشا so wannan hadisin malamai suka yi istinbadi cewa ana son karatu a bayyana shi karatun alkur'ani ana son a bayyana shi in zaka karatun alkur'ani da sharɗan bayyanawan za mu ji su الإمام rahmatullahi رحمة الله عليه ما لا كاو مهنا سأنا cikin littafin ya ulumuddin ya kawo ina ne ake son a bayyana karatu ina ne kuma ba a son a bayyana me istihbabun bayyanawa son a bayyana waɗanne dalilai ne waɗanne hikimomi ne suke cikin a bayyana sannan kuma ina ne ake cewa a sirranta karatu mun gane to shine wannan shi dai wannan hadisi da Malam ya kawo shi na farko na abdullahi ibn hudafa hadisi ne da malamai suke da magana gano a kansa wasu sun tafi bai inganta ba kaga in ma an tafi akan wannan kaulin cewa bai inganta ba shikenan da an huta cewa ba a hana a daga karatu murya da karatun alkur'ani ba idan shari'an daga muryar ko kuma bayyanawar sun tabbata idan hikimomin da suke sa a bayyana suna na idan kuma babu to sai a yi karatun a ɓoye ko kuma a yi a hankali wallahu alam a karatu na gaba za mu ji abin da shi malam ya kawo mana na al'imamu al-ghazali rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa ihya ulumuddin a game da a ina ne ake son a bayyana karatu Allah shiryatar da mu wallahu alam بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب الفصل الثالث والعشرون فسلين عشرين أكو أتشون البتاتي في الذكر الذي يدفع به الدين ويغزى قضاؤه هذا ما الذكر أكي إذن باشي يوم متنوي yudfa'u bihi ad-dayn za a tunkuda bashi da shi wa yurja sannan kuma ayi fatan biyan bashi a samu fatan samun damar biyan sa eh, akwai babban malami a ƙasar Saudi Arabia da ya rubuta